لقد كان لسبا في مسكنهم ايه جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلده طيبه ورب غفور حقيقه akwai alama bayyananniya da ke nuna ikon Allah da ni'imarsa ga kabilar Saba'i a wuraren da suka zauna su ne lambuna guda biyu ɗaya a dama ɗayar a hagu muka ce masu ku ci daga arzikin ubangijinku ku gode masa akan ni'imarsa wannan gari ne mai daɗi kuma Allah ubangiji ne mai yawan gafara yana gafarta zunuban wanda ya tuba